ta taron wadda cibiyar bada horo da bincike kan harkokin demokuraɗiyya ta gidan mambayya a nan kano haɗin gwiwa da ƙungiyar nsrp mai tallafawa ayyukan wanzar da zaman lafiya a najeriya wacce ke ƙarƙashin kulawar hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta birtaniya da ake wa lakabi da dfid suka shirya sun bukaci a sake dabarun bin diddigin yadda miyagun kwayoyi ke shigowa cikin jama'a a sassan jihar Kano. Alhaji Aminu Buba Dibal da ke zama babban jami'i mai kula da shiyar arewa maso yammacin Najeriya na kungiyar NSRP ya yi karin haske dangane da kudirorin da aka cimma a yayin taron. Na farko da shi ne, yadda shi shugaban ma'aikatan NDLA na jihar Kano ya bayani ba su da ah, jami'an tsaro da yawa da za su iya su ah, ah, iya kobarin duk su ah, gararruka da suke a kano so ah, ah, a bisa wannan ya kamata a haɗa kai eh, jama'an gari da sarakunanmu da irin ƙungiyoyi kamar su 'yan vigilanti a samu a kakkafa irin ƙananan kwamitoci a cikin unguwanni da garuruwa a ga yadda za a iya a kontrolin yadda ake shigo da magungunan nan yadda ake ba su 'yan kasa su sai da su da kuma wanda ake iya noma su kamar su wiwi haka a ga yadda za a iya a tabbata wayannan abubuwan ba ci gaba da yinsa a cikin garurukanmu da angwanninmu ba na biyu kuma ya kamata a ci gaba da fahimtar da iyaye da masu ruwa da tsaki a tabbata ana sa ido shi shan eh, kwayoyi kuma da alakanta da tashin hankali a gari na uku kuma ya kamata a duba dokokinmu a bayan nan da aka ta yi an mun fahimci kan cewa akwai wayansu irin kwayoyi da doka da muke da su a ƙasa yanzu ba su kwabarin ɗinsu ba kamar eh, solution kamar eh, yadda ake hada da sera da wata kwaya a samu wani abu da zai sa mutum ya maye. A kazalika jami'in ya ce kungiyar NSRP za ta ci gaba da aiki tare da sauran hukumomi da kungiyoyi wajen aiwatar da waɗannan ƙudurori da aka cimma. Za mu ɗauki su wannan shawarwari din za mu je mu ga shi mai girma gwamna za mu je mu ga shi mai girma sarkin Kano za mu je mu ga wayansu masu ruwa da tsaki a jihar Kano mu ba su wannan shawari da jama'a suka tattauna suna son a aiwatar da su mu a mu na kungiyar masu kai eh, shi nsrp kenan da haɗin kan kungiyoyi za mu tabbata shawari da suke cikin wannan eh, eh, eh, shirfoto da za a kaddamar za mu duba wanda shi bajadin ɗinmu ko zai iya supportin mu samu kuma mu ga yadda za a kaddamar da su. Cidade AIG Bashir Albasu mai ritaya da ke zaman hakimin gundumar Albasu a nan Kano ya ce ya ɗaura ɗamarar kawar da waɗannan ɗabi'u na shaye-shaye a gundumarsa. Kamar ni a ƙasata kusan kullum ne taro da digatai na ko da masu unguwanni ko da limamai ko da eh, sarakunan sana'o'i suna maganar waɗannan wannan wannan illa ta harkar shan kwaya da kayan maye to kaga iyaye suna da aiki za su duba wannan katikan kano kenan hakimin albasu alhaji bashir albasu mai ritaya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria